Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kyandar biri wanda ake kira da monkeypox a turanci. Babu mai da Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashifa da ke yankin karamar hukumar Karo a Abuja. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo barka da wannan lokaci. da sake saduwa. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar kyandar biri wadda ake kira da monkeypox a turanci. Lallai wannan cuta cuta ce da ta zamanto ta dauki hankalin duniya sosai cuta ce da ka ga a karamin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki ciwon kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu to cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofinta suke da kuma alamominta da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda kaga lokaci guda mutum ya zamto ya fita a hayyacinsa har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe. Na san masu sauraron mu in suka ji an ce monkey pox ko kuma kyandar biri na su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri. To shin me ma ke kawo cutar ko kuma daga birin ake samu? Lallai cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiran su a zoonotic diseases wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi dabbobi imma na daji imma na gida yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba yanayin mu'amala dai na yau da kullum zan so masu sauraro su fahimci cewa lalle da zaran idan aka ce pox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki kowa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samunta a jikin biri to sai ya zamto aka bada aka bata wannan suna ta monkey monkeypox wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya eh, ta duniya take gudanar da ayyuka sosai a wasu wurare a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana gwaje-gwajen eh, al'amura na cutuka daban-daban kama daga smallpox ko chickenpox da sauransu a lokacin to sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka ba da wannan suna eh, ita wannan cuta wato monkeypox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samunta a jikin biri lokacin ka yi maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da ƙurarraji shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi lalle suna da alamomi da yawa kama daga farko yadda abun ya kasance wato alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lalle alamar farko da take nuna a jikin ɗan adam shine fitar wannan ƙurarraji daga fuska daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gaɓoɓin zafin jiki da saura ko ina yana iya bayyana amma farko za ka ga alamar a fuska kuraje sun bayyana suna kumburi sannan suna zafi sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya ta zamto cewa ta ba da kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai zafin jiki da kuma yawan katsala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya ka ga ya kai ga mutum zuwa asibiti yayin wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu to likita kamar su waye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma to lalle a duk lokacin da muke maganar cutuka da muke da alakar su muke da mu'amalantar su misali ta bangaren dabbobi to zan so masu sauraron su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wadda suka ko binciken wani wadda suka fi saurin kamuwa da wannan shine su ne cikin mutane da suke mu'amala da dabbobi kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu za a je a ci ko za a je a sarrafa a yadda za a yi to wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a gana abincin daji ne za a iya cinsa kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari abin da kiransa bushmeat da aka sani to kaga kuma su sukan zo da wannan namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu to lalle wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai sai kuma lokacin da abu ya faru maybe dan adam ya kamu da wannan cuta to za ki ga zuwansa asibiti ko da daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu to lallai wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jininsa kai tsaye to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto an samu secondary infection abin da mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda ta hada fata ko kuma jini ne kawai ake iya kamuwa da wannan cutar ko kuma mai ita yake iya yada ta ko kuma ita ma ana iya yada ta ta hanyar numfashi da sauransu eh lallai ita ba ba cuta ce da ake kiranta wadda ake yada ta bangaren da numfashi kai tsaye ba to amma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi wato haɗa jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali. Yaya ma ake jinyar wanda ya kamu da wannan cutar? Wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganin su misali. Cututtuka ne da ke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kwararraji eh, da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya sa masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu saukin su to amma lalle kai sai abin da shafi maganin sa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi in magani ne kamata a bada kama daga abin da shafi allura ko magani ko da yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun saukin sa abu na biyu shine lalle abin da shafi cutuka irin kamar da muka magana a covid da sauransu to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake kin ga kenan eh, shi kaɗai tilo ya dawo daga wata ƙasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba ɗaya sai shiga an san matsala an shiga ko ina ana ɗaukan matakai da sauransu lalle wannan cutar akwai wani gwaji da ake wa mutum don gane cewa yana ɗauke da ita lalle kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox to amma abin akwai da kiransa akwai da muke ce masa careful observation ko physical observation idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi wato cutar ta yi kama da abin da muke kiran smallpox da da kuma akwai smallpox akwai chickenpox so duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganon cutuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyanar da kwararraji a fuska da jiki eh, suna da alamomi kusan iri daya to har ma'aikatan kiwon lafiya kar ki sha mamaki wasu za su ga kaman abubuwan sun kama da juna har ma su iya kiransa don an ce bincike da ita kuma lafiya duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya kama da cutuka irin wayannan su smallpox da kuma chickenpox to amma lallai ba careful observation irin eh, a mutum a tabbatar da an ga yadda abin yake gudana to akwai bambanci kaɗan abin da ya shafi bambancin a irin wannan saboda shi ne zai jikita jiki zai jikata jiki yadda ba ka tsammani sannan kuma irin ƙurajin sukan fito su bayyana fiye da irin wannan na sumar pulse da cikin post da yawanci ma'aikatan kiwon lafiya sukan ɗauka cewa dukansu ɗaya ne idan mutum ya kamu da cutar kuma ya yi gaggawar zuwa asibiti aka ba shi kulawar da ta dace shin zai iya warkewa to lallai idan ya samu magunguna ba a yin wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani lalle da alama in Allah ya daina iya samun sauki da karshe ka yi bayanin cewa takan kai ga rasa rai shin cuta ce da ke kama wasu gaɓoɓi na jiki ko kuma da illa iyaka kurajen ne dai sai da zafin jiki da sauransu lalle cutar tana kama gabobi abin da ya shafi gabobin jiki gabobi kamar daga hannaye zuwa kafaɗu ko baya ko wasu abubuwa zuwa kafa haka abin da ya shafi gabobi na jiki gaba daya to wannan za ki ga mutum bai da kwarjini bai da karfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi to daga karshe ana iya samun har yanzu kamar misali karancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimakawa yanayinsa da ya zo da monkeypox to sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su haɗa su wuri guda sannan a ga an samu masa magani kama daga abinci har zuwa magani an sai da aka bincika komai da ya kamata a taimaka masa to ga daga bayan Allah yadda ya samu sauki wace shawara zaka ba masu sauraron mu don kare kansu daga kamuwa da wannan cutar da ma wasu sauran cutuka baki ɗaya zan so masu sauraron mu san cewa kamar da muke magana cuta ce da ba ma iya rabuwa da ita kai tsaye misali tunda muna tare da dabbobi misali daga cikin mu akwai maharba akwai makiyaya to lallai a tabbatar da in ma za a shigo da naman daji da muke kira bushmeat da sauran abubuwan da yakan zamanto kamar su beraye da wasu abubuwa su tsuntsaye da sauransu da akan yi a daji a dawo da su har da su irin wannan birai da sauransu to a zamto a san cewa lallai an tabbatar da dabbobi da ya kamata a yi amfani da su kar su a samu matsala matsala ne dabbobin da ya kamata a zamto cewa ba a samu mu'amalanta irin wannan ta daji da su ba idan aka yi kuma to gaskiya shawara da ake bada ma isu maharba da kuma makiyaya shine duk ita dabba da suka samu ta mutu a daji to fa gaskiya su guji cin ta kai tsaye kawai misali na biyu kuma a tabbatar da duk abin da za a yi na abin da ya shafi abinci abin da ya shafi mu'amala sannan duk wani abin da ya shafi na ciwo ba ma wannan kawai ba a garzaya zuwa asibiti saboda a ga cewa an je da wuri saboda a tabbatar da cewa an yi abin da ya dace akan lokaci Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu mabu. sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya